wanda muke aiki da su a gwamnati su bance ni wallahi tallahi ya ji salamatu ba ina yin wannan abin ne dan ni kaina ko dan abin duniya duk mutumin da yake tunanin ni mu koyi magajiri mun gado zai iya intimidating dina saboda abin duniya ya wahalar da kansa wallahi zai iya mun barazana saboda abin duniya mukami ba zai sani wani tunani in ce wai bari in zama compromise ba amma haka kawai wani mutum ya ringa tunanin cewar a'a saboda dalili na ko dangantaka ta da gwamnati ba za a bincike ni ba ko kuma wannan hukuma ka ta bincike ni in dai ni nake wannan ciyaman din ko na awa ɗaya ne wallahi tallahi ba zai samu nasara ba kuma duk mutumin da yake ganin wai ni na dan kama kujera tun da nake fita ban taɓa fita da ni da gidan nan yi tunanin zan dawo da wannan kujera ba kalubale da nake samu daga gwamnatoci daga wanda suke cikin gwamnati wanda suke ganin cewa wannan gidan a ya danganci gwamnati kada ai kaza kada ai kaza su ma wa su yi wahala da kansu abu ɗaya ne na farko ban tsoron cirewa ban tsoron ka kama ni ka daure ni ban tsoron duk wani abu wanda kake wanda to a nan gaban ki an taɓa bada warrant aka ce a kawo wani saboda ina bincike so nawa aka satin dina for contempt ban daina ba ban kuma gaji ba saboda duk abin da kake yin shi kake yin shi with passion ka gama saboda haka wanda yake ganin cewa ko kuɗi ko mukami ko wani abu zai sa in yi sauki akan wannan wala ba da kansa yake za mu yi aiki mu tsakani da Allah da muka san cewa za mu taimaka mutanen jihar Kano akwai manyan attajirai a garin nan akwai manyan masu kuɗi akwai waɗanda suke rike da mukamin gwamnati kuma na faɗa duk wanda ya san ina zuwa gidansa samola ko nema ko wani makamanci haka in yi rufa mu asiri Allah ya tura nasa abinda na sani ina iya gurgudu a kwamishin dinnan ba zan ce miki ni ban taɓa zuwa na nema kwamishin dinnan taimako ba kuma ba zan taɓa cewa ina buɗawa tunda gwamnati ba ta iya bamu abin da duk zamu iya yi ba mm. in aka zo aka bincika za a iya gane cewa aikin da nake a nan gurin na taɓa zuwa na nemo ne dala dubu ɗari aka kawo kashe gidan nan kuma ina nemo abubuwa a nan gidan ake yi Allah ya sani wanda muke aikin nan da su sun sani amma a karan kankin kaina karan kashin kaina yes akwai mutanen da suke min abu personally su ne min na gode musu kuma na gamsu da cewa su ne min kuma sun san ba roƙa ne ba amma ni je don wannan aikin ban yi shi don ya bani wani abu ba kuma ba na tsoron wani abu da zai zo ya same ni saboda haka a shirye nake duk wani wanda yake ganin kalubale kuma albishirin da zama mutanen Kano ko na bar anti corruption yau ni lauya ne mai zaman kanshi sannan ina da camba ina gyaran ta sannan police act ta yadda mutum ya kafa ya zama private detective already muna apply sannan zan iya zuwa federal government nemo application nemo piet da zan iya amfani da ita in yi wa al'umma hidimar da nake masu ana kar a manta kafin shigo nan gidan ina da kungiya da nake wannan abu yau kuma na samu damar da na zama lauya zan yi wannan a shirye nake wannan gwagwarmaya ce maka fara bakin rai bakin fama